ان ابراهيم كان امه قانتا لله حنيفا ولم يك من المشركين Hakika annabi Ibrahim ya kasance wanda ya tattara ɗabi'u na alheri mai dawwama kan biyayya ga Ubangijinsa mai karkata daga dukkanin addinai zuwa ga addinin musulunci kuma bai taɓa kasancewa cikin mushrikai ba.